demokradiyya a yau. Cikin shirin ya akai ne Donald Trump ya lashe zaben Amurka yayin da masu fada a ji na ƙasar baki ɗaya ba sa tare da shi? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Na tabbata akwai waɗanda har yau ɗin nan ba su farfaɗo daga ko ba su yi da murmurewa ba daga kaɗuwar da suka yi sakamakon zaɓen nan na Amurka. Ba fata su Madam Hillary ba, ko tsakanin manema labarai akwai waɗanda wannan lamari yake ci gaba da basu mamaki. Domin ko shi Donald Trump da wasu mukarrabansa ba su yi tsammanin nasara ba. Saboda haka na tambayi Shehu Yusuf Kura, shin me ya faru ne duk da bincike da hasashe da suka nuna Hillary ce za ta sami nasara? sannan abu ya juya kamar inda mariga adamu dan muraya ne yake faɗa ita shari'a saɓanin hankali ce to haka ma siyasa kamar mace ce mai ciki ba a san abin da Allah zai kawo shi duniya ba sai ya kawo shi duniya a zahiri kamar yadda ka faɗa kusan kullum ina cewa in ba wata kudura ta ubangiji ba Hillary Clinton ce za ta ci zaɓe to akwai abin da Allah ya ɓoye wanda bai nuna mutane ba amma duka ƙididdigan yawan jama'a da aka bincika da ra'ayoyinsu kuma a nan kasar akwai mizani da ake dubawa na cin zaɓe da faɗuwarsa misali hillary clinton ta kashe kuɗi wajen tallace-tallace da zaburar da mutane da tara masu bayar da yin aikin sa kai din nan wato volunteers dukkanin abin da ta kashe ya ninka abin da donald trump ya kashe da kashe kusan akalla in ya kashe dala ɗaya ita ta kashe dala biyar saboda haka an kashe kuɗi an tara zaratan masu yakin neman zaɓe an yi duk abin da ya kamata a yi an yi talla an zaga an yi komai to amma kuma daga ƙarshe ga inda sakamakon ya faru abin da yake faruwa shine ni abin da ne da kuma abin da akasarin mutane suka yadda shine wannan wasiƙan nan da shugaban FBI ya gabatar kwana goma sha ɗaya kafin zaɓe ta yi mata mummunar illa domin ita ce ta sa mafi yawan masu ra'ayi na tsaka-tsaki waɗanda za su iya zaɓen republican kuma za su iya zaɓen democrat to yawancinsu saboda wannan wasiƙa suka yanke shawarar cewa ba za su fita ma su yi zaɓen ba wannan ya rage musu karfin gwiwa da karsashin fita su yi zaɓe ko kuma in sun fita ɗin suka gwammace su zaɓi donald trump domin shi ba shi da wani rigima ta shari'a a kansa na ɗaya kenan na biyu kuma in ka duba zaɓen a yi jihohin da ke hannun jam'iyyar democrat aka yi asararsu da wisconsin da pennsylvania da michigan to waɗannan jihohi kuma su ne ake kira rust belt wato midwestern states ne waɗanda suke fama da matsanancin bayan tattalin arziki mutanensu turawa ne shekarunsu sun haura arba'in zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin ba su da wani aikin yi kuma ba za ka iya koya musu wata sana'a yanzu su yi ba su ne suka rudu da daɗin bakin ɗaya ɗan takarar suna ganin daga zarar ya ci an rantsar da shi zai dawo da masana'antu sun na mulmula karfe ne masana'antunsu na yin kaza da kaza da kaza to waɗannan sun fita gaba ɗayansu waɗanda da ba sa fita saboda haka a matsayin mu na musulmi in mun ce Allah ne ya kawo to kuma dole ka lura da irin waɗannan abubuwan wani abu da ya zo da ban mamaki shine yadda aka yi hmm. mutumin da ba ɗan siyasa ba hmm. ya fito ya kada 'yan siyasa waɗanda aka san gogaggun 'yan siyasa ne kai kusan ma da ya hmm. fito ai dariya ake masa ana gani ba inda zai ji saboda haka abin da yake faɗa ba ma wanda ya damu da shi to amma sai gashi ya kada a gogaggun 'yan siyasa fitattun 'yan siyasa sanannun 'yan mm. siyasa na amurka mm. to wannan shine abin da ake cewa ana zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka wato wannan shine sha'awa da tsari da kyawun tsarin mulkin amurka saboda shi a nan kasar sahabu kamar yadda ka sani 'yan siyasa ba su da ubangida ba sa tunanin cewa sai na dogara da wani ne sannan zan iya samun wani abu a nan ƙasar mutane ne suke zaɓar wanda suke so ba a murɗiya ba a tursasawa ba a danniya yanzu kamar yadda ka faɗa shi donald trump lokacin da suka fito takara su su goma sha bakwai ne a ciki akwai gwamnoni gogaggu zaratan gwamnoni guda biyar akwai jeb bush akwai john kasich akwai uh, uh, uh, gwamnan jihar new jersey akwai gwamnan jihar wisconsin din akwai gwamnan jihar arkansas dukkaninsu ko dai sun taɓa gwamna ko suna kan yin gwamna akwai 'yan majalisar dattijai akwai gogaggun sanannun masana waɗanda suke sun tsaya zaɓe sun ci amma ba wanda iba donald trump ko da ma izo kowa ɗauka yake na ƙarshe zai yi ai za a ƙare masa gudu ne ai bai fi sati uku sati hudu ya daina ba amma tunda mutane suna son shi suke fita su dangwala ƙuri'a kaga da kyar da jibin goshi kusan kowa sai da ika da shi ya ka da 'yan majalisar dattijai ya ka da gwamnoni masu ci da tsofaffi ya ka da gogaggun 'yan sasa da suka taɓa yin takara saboda haka ra'ayin mutane ya kamata su gane a nan amurka wanda mutane suke so suka yarda da ra'ayinsa da aƙidarsa to ba a hana shi ba a don kwafe shi kuma ka duba abin da yau Hillary Clinton din duk wanda yake tunani a ƙasar nan bai taɓa zaton zai ci zaben nan ba amma kamar yadda aka ce yawan mutane shine kasuwa daga ƙarshe shi ne ya zo ya samu nasara tunda a nan kasar ba a siyasar ubangida kowa ta su tafi shi kowa iya ruwa fidda kai ba wanda ike tunanin wani ne zai sa ni in zaɓi wani kowa tunaninsa zai zaɓi wanda ike so. to shehu ya aka yi ne hillary ke da mafiya yawan ƙuri'u amma kuma donald trump ne ya ci zaɓe. wato mutane su koma baya a shekara ta dubu biyu ma haka aka yi tsakanin george w bush da algo da aka zo aka kada ƙuri'a in ka lissafa yawan ƙuri'a da algo ya samu ta haura ta george bush da kusan dubu ɗari biyar amma daga ƙarshe aka zo george bush ne ya zama shugaban ƙasa a yanzu ma haka hillary ta fi donald trump samun yawan ƙuri'u amma a nan ƙasar akwai wani abu da ake gani wanda zan iya kwatanta shi kamar da majalisar shura. Mandana, majalisa ce ta mahankalta da ake zaba daga kowace jiha su suke zama su zaɓi shugaban ƙasa to yawan ƙuri'ar da ka samu domin akwai ƙuri'u ɗari biyar da talatin da takwas a wannan majalisi saboda ka sai ka samu ƙuri'a aƙalla ɗari biyu da saba'in ko da saba'in da ɗaya sannan ka zama ɗan takara to kowace jiha tana da yawan ƙuri'unta jihar da tafi kowace yawa ita ce california jihohin da suke ƙanana waɗanda suke da ƙuri'u guda hurhudu su ne su wyoming su delaware su vermont da sauransu to komai yawan ƙuri'ar da ka samu ko ka samu ƙuri'a miliyan ɗari idan baka ci yawan jihohin da suke da yawan masu zaɓen shugaban ƙasa ba ba za ka zama shugaban ƙasa ba. To shin wannan ba murɗiya ba ne ba maguɗi ba ne su Amurkawa tun asalan ba sa so su miƙa al'amari akan rukunin mutane ɗaya in kace sai mai yawan mutane ne zai zama shugaban ƙasa to ka gani akwai lokacin da mai yawan mutanen ba shi ya dace ba in kuma ka ce a yawan jihohi to nan ne za ka samu jihohi kowa ina gasa ina rige ganin cewa yana daga cikin waɗanda suka zaɓi wannan ɗan takara ta yadda in ya zama shugaban ƙasa zai kula da buƙatunsu. to shehu baka ganin cewa nan akwai saɓanin kalmar demokradiyya saboda mu a yadda muka sani yawan ƙuri'a ke zaɓen mutum amma gashi aka waye gari amurka ke tinkahon harkar demokradiyya amma kuma wasu suna kallon wannan cewa da wani abu haka. A'a ba wani abu wato ai ita demokradiyya shine wato inda demokradiyya take da matsala shine idan babu zaunannun rubutattun kokin da kowa ya sani. kowa kafin Donald Trump ya shiga zaben nan ya san ba yawan ƙuri'a ce take ba da shugabanci ba yawan ƙuri'an masu zaben shugaban ƙasa ne ita ma Hillary ta san da haka jam'iyyar Democrat sun yarda da haka sun san da haka shekara ɗari biyu da wani abu suna gwada tsarin nan haka jam'iyyar Republican so da haka ba wani rufa-rufa kuma wannan abun wato hikimar da ke cikin wannan sahabo shine kowace jiha tana da muhimmanci kowace jiha yanzu ka ɗauki jihar New Hampshire ƙuri'ar ta guda shida amma babu wanda bai je jihar New Hampshire ba domin ya samu waɗannan ƙuri'u guda shida idan ka ce sai jihohi masu yawan ƙuri'a za ka je waɗannan ƙanana ƙanana masu ƙuri'a uku hudu biyar shida bakwai in suka haɗa suka haɗa ƙarfi sai ka ga sun ba manyan mamaki saboda haka abinda ba a so yanzu misali zan baka a Najeriya ba wai don muna zancen Najeriya ba za a ce za a yi zaben delegate amma baka ma san su waye delegate din ba ma baka ma san wani tsari aka ba aka zaɓi delegates din ba baka san wani tsari aka bi suwaye delegates din ba a nan kuwa kafin ka shiga ka san komai kuma mutanen nan da za ka tsaya su zama 'yan majalisar zaben shugaban kasa mutanen ka ne 'ya'yan jam'iyyar ka ne kai za ka tsayar da na kowace jiha idan kai ka ci jihar to naka ne suka zama wakilan zaben shugaban kasa a wannan jiha idan hillary ce ta ci wannan jiha mutanen hillary ne 'yan majalisar zaben shugaban kasa na wannan jiha saboda haka ba wani maguɗi. masu aro da haka Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya a yau yau na makon nan sai kuma mako mai zuwa da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Imam zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.